ai ko ya je ya tube ba za ta tashi ba yanda kika san lagwani haka za ta koma ya ga waccan ya bi ya kuma ganin waccan ya bi ga ki kuma a gida ya yi watsi da ke ya kyale ki ko to to in nuna miki maganin shi na farko dai kamar yadda kike gani za ki sama mun wannan ganyen da kike ganin shi ko kuma wannan dan icen wanda in aka ajiye shi inda ba a dace ba ko aka rasa inda ba a dace ba yana yin laushi ya lankwashe kamar lawashin albasa daga nan gurin sai ki ajiye min shi sai ki sama mun goro ma'ana kurman goro wanda baya baruwa rufaffen kurman goro sai ki ajiye min shi gefe guda ana haka ne sai ki nemo min kauci ma'ana kaucin ɓaurai wannan da kuke gani kaucin ɓaurai ne ga wanda bai san kaucin ɓaurai ba shi ma sai ki ajiye min shi gefe guda bayan haka ba tare da wata wata ba za ki nema min ƙwayoyin jirjir ko jarjir wannan su ne ƙwayoyin jirjir da kuke ganin su kar ku manta ana haka ne sai a ajiye su gefe guda a nemo min kose ko yari kun gan shi nan gurin duk an riga da an san shi bayan kin riga da kin har haɗa mun waɗannan kayan gabaki ɗaya sai ki haɗa na kenan ki maza ki ruga cikin YouTube channel ɗin mu gashi nan mai suna Adrakna TV domin mu je mu yi maganin mai leke-leke da tsallake-tsallake. ga mata a gida amma ka tafi kana ta yawace yawace baka wurin wancan baka wurin wannan to Allah dai ya sa mu karfin zuciyoyinmu ni adrakna ina godiya